بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه صحاح وثبت في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر يدعى خمر بين مكة والمدينة فقال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي قيل لزيد بن أركم ومن أهل بيتي قال الذين خربوا الصدقة آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس قيل لزيد أكل هؤلاء أهل بيتي قال نعم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه صحاح أن الله لما أنزل عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سأل الصحابة كيف يصلون عليه فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد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 kulla dalalatin finnar bayan haka yan uwana musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a yau talata daren laraba 24 ga watan zulhijja hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1431 wanda kuma ya zo daidai da talatin ga watan sha ɗaya miladiya ta dubu biyu da goma a wannan majalisi na bugiyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli iraq wanda wannan shine mu na goma sha ɗaya sannan kuma a jerin gwanan mu na wannan masallaci wannan shine na ɗari da ashirin da biyar idan ba a manta ba ibnu taimiyya rahimahullahu ta'ala yana magana akan matsayin matan annabi sallallahu alaihi wa sallama da zamanto wasu cikin ahlu baiti rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam idan za a ambaci ahlul baiti to dole ne a shigo da matan annabi sallallahu alaihi wa sallama ciki saboda Allah maɗaukakin sarki ya kirawo su ahlul baiti don haka babu wanda ya isa ya fitar da su daga wannan matsayi da Allah maɗaukakin sarki ya aje su a nan ibn taimiyya ya kawo hadisin zaid ibn wanda ya zo a cikin sayo muslim wanda shine hadisi sahihi da ya yi magana a kan hudubar annabi sallallahu alaihi wa sallama a wani guri da ake kira ghadir khum bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya baro makka ya nufo madina akwai wani guri da yake tsakaninsa da makka kilomita 250 inda ya tsaya yi wa mutane wani jawabi wanda muka ce a wancan satin wannan jawabi da yawa mutane wata ƙungiya ta ɗauke shi a matsayin wani jawabi ne wanda ya yi na shugabantar da sayyidina ali wanda wannan ya sa suka yi ƙare-ƙare a cikin wannan jawabin ƙare-ƙaren da za su iya haifar da cin fuska ga shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma da zagin wasu manyan sahabbai ko ma kafirta su wanda a wancan satin mun kawo ruwayar da shi'a suke faɗa dangane da gadir Home. sun ɗauki wannan hadisi na gadir kum a matsayin shine babban wato babbar hujja wacce take tabbatar da shugabancin sayyidina ali akan abubakar da umar da usman wanda da ita ne suka yi amfani wajen a zargin sayyidina abubakar da umar da usman da zalunci da zarginsu da cewa sun danna haƙƙin ahlul baiti wanda a kamar yadda muka faɗa a wancan karan akwai abubuwa da yawa waɗanda suka ƙara kuma suka ba mu wannan hadisi mahimmanci bayan sun yi masa ƙare-ƙare da muka ce har ma wani mutum ya rubuta littafi wato mai sifili da dama sifili wajen goma sha shida domin tabbatar da wannan wato ƙissa tare da kawo ƙare-ƙaren da ba su inganta ba malam ya ce wa tabbata fi sahihi muslim hadisi ya tabbata cikin sahih muslim an zaid ibn arqam daga zaid ibn arqam annahu qala zaid ibn arqam yace خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغدير النبي صلى الله عليه وسلم يا يمن هدبا أديدي ونتبكي يدعى خم أنا تي مس خم بين مكة والمدينة وأن يكي مكة والمدينة faƙala ya ce wa ahlu baiti uzakirukumullahu fi ahli baiti a cikin wannan abinda manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yake ce musu da iyalan ɗaki na ina kuma tunatar da ku haƙƙin Allah da yake da yake cikin iyalan ɗaki na ko iyalan gidana asalin hadisin ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya yi kira ga musulmi da cewa su yi riko da littafin Allah ta masaku bi kitabillah fa inna fihi hudan wa nur ku yi riko da littafin Allah a cikinsa akwai haske akwai shiriya wanda duk ya rike shi to ba zai bata ba sannan ya ce wa ahlu baiti Allah fi ahli baiti da iyalan gidana ina kuma tunatar da ku haƙƙin da ke wato kanku wanda Allah ya ɗora muku dangane da iyalan gidana qila li zaid ibn arqam sai aka ce wa zaid dan arqam wa man ahlu baitihi su wane ne ahlu baiti rasulillah qala alladhina hurimu sadaqa waɗanda aka hana su cin sadaka alu aliyin wa alu ja'far wa alu aqil wa alu abbas qila li zaid a kullu ha'ula'i ahlu baitihi aka ce wa zaidu duk waɗannan suna cikin ahalin baitin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala na'am yace eh ibnu taymiya ya kawo wannan hadisi domin ya ya nuna cewa waɗannan su ma sun shiga ƙarƙashin waccan ayar wadda Allah ya koro ta domin bayanin matsayin matan annabi sallallahu alaihi wasallam inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira to wannan ayar kada a fahimci kawai tana nufin matan annabi sallallahu alaihi wasallam su kadai a'a asha ahlul kisa'i waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya lullube su a cikin gwadadin nan sun shiga fatima wa ali wa fatima wa ali wal hasan wal husaini wanda ibnu taymiya ya ce bal su suka fi cancanta ma su shiga kafin ma wani ya shiga su ne aqrabu ko akhassu ahli baiti rasulillah to sannan ibnu taymiya ya kawo hadisin zaid ibn arqam dan ya nuna cewa abin ma ya ƙara faɗaɗa ba wai kawai ya tsaya ga matan annabi ne sallallahu alaihi wasallam su kadai ba bai ba wai ya tsaya akan waɗancan mutane hudu da annabi ya lullube da gwadansa ba a'a har ma alu alu ali duka sun shiga alu ja'farin duka sun shiga alu aqil duka sun shiga alu abbas duk sun shiga karkashin ahlul baiti saboda haka lemar ahlul baiti tana da fadi ba wai ta takaita akan mutane hudu kamar da shi'a suke faɗa ba ba ta takaita akan matan annabi su kadai ba a ta kunshi dukkan waɗannan gidaje guda hudu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da zurriyar da ta fito daga cikin waɗannan gidaje guda hudu wannan shine magana mafi rinjaye shi yasa ibn taymiya ya koro wannan hadisin na gadir khum wanda ambatan gadir khum din nan muka ce ishara ce zuwa ga bayanin kissa da ta inganta dangane da wannan sha'ani banda abinda wato mabiya addinin shi'a suke faɗa wanda a cikinsa akwai sukan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai zargin shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da cewa yana jin tsoron sa kamar da yadda duk kuka ji a wancan satin wanda a wannan a cikin wasu ruwayoyi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi man kuntu maulahu fa aliyun maula wanda wannan shine gabar da su shi'a suka fi riƙewa man kuntu maulahu fa aliyun maulahu wanda duk na zanni maulansa ne to aliyu ma maulansa ne to akwai ƙare-ƙare da suka zo a wannan hadisi akwai misalin allahumma wali man walahu wa adi man adahu wansur man nasarahu wa khudul man khazalahu wa adir alhaqqa ma'ahu haythu dara cewa ya ubangiji ka jibinci wanda ya jibince shi sannan ka ki wanda ya ki shi wato kai kiyayya ga da wanda ya kiyayya da shi sannan ka taimaka ma wanda ya taimaka masa sannan ka tabar da wanda ya tabar da shi wato ya ƙi taimakonsa sannan ka juya gaskiya tare da shi duk inda ya juya to abin da ya zo na Allahumma adi man kuntu maulahu fa aliyun maula wanda ya inganta akwai ruwayar da ta zo a tirmizi da ahmad da nasa'i da hakim abu abdullahi da saburi da wasu malaman harisi da yawa da suka ruwaito wannan ƙarin Allahumma man kuntu maulahu fa aliyun maula wanda duk na zama maulansa wato majibincin al'amarinsa ko kuma na zama masoyinsa to alima masoyinsa ne ƙare-ƙaren da suka zo kamar Allahumma waliban walahu wa adiman adahu to wasu malamai sun inganta wannan ƙarin Allahumma waliban walahu wa adiman adahu Allah ka so wanda ya so shi ka ki wanda ya ki shi wasu malamai sun ce ta inganta wasu kuma sun ce bata inganta ba kamar ibnu taymiya yana cikin masu cewa bata inganta ba wannan karin allahumma wali man walahu wa adi man adahu wansur man nasarahu wa khudul man khazalahu domin suna cewa a musamman ma karshen karshen wato ruwayar wansur man nasarahu wa khudul man khazalahu ibnu taymiya yake cewa wannan ƙarya ne ba gaskiya bane domin tarihi ma yana nuna ba haka ba ne inda annabi ya yi masa wannan addu'ar to da duk wata fafatawa da ya yi da waɗanda suka ja da shi to da ya nasara domin ba zai yi annabi ya yi addu'a irin wannan ba kuma ta tafi a babu da zama na eh, sayidina ali ya ja da wasu sannan kuma bai kai su ƙasa ba gashi annabi ya ce wansur man nasarahu wa man khazalahu duk wanda ya taimake shi ka taimaka masa Allah wanda ya taimaka masa shi ma ka ba shi nasara ka taimaka masa to wasu sun mutanen mutanen iraq sun taimaka wa ali wajen faɗansa da da, da mutanen sham amma ba a samu wannan nasarar ba domin ba a murkushe mutanen sham ba sannan kuma mutanen sham su kuma ubangiji bai tabar da su ba domin an wanda duk ya karanta tarihi ya san cewa sham ta ci gaba da zama ƙarƙashin wato kulawar muawiya ibn abi sufyan wanda kuma haka abin yayi ta tafiya har lokacin da sayyidina ali ya bar duniya aka zo aka nada al-hasan ibn ali ya zama shine khalifa al-hasan ibn ali ya ga cewa yana daga cikin maslaha ga al'ummar musulmi don a ci gaba da tsare jinin musulmi kuma a samu haɗin kai tsakanin al'umma ta musulmi a duniya ya ga cewa ya kamata ya haƙura ya bar wa mu'awiya mulkin ya ci gaba to kaga anan babu taɓarwa kaga anan kusan shi kansa sai na alhassan ibnu ali yana ga cewa ana iya barin shugabancin ga ga mu'awiya shi yasa ya haƙura ya bar masa aka kuma samu haɗin kan al'ummar musulmi a wannan lokacin wanda aka daɗe ba a samu irinsa ba domin babu kuma wani da ya rage yana ana ja da shi kowa da kowa ya biya miƙa wuya to kaga da a ce gaskiya ne annabi ya ce ka tabar da wanda duk ya tabar da shi to da mutanen sham ba za su samu irin wannan nasarar ba da sayyidina muawiya ba zai zama khalifa na daular musulmi gaba ɗaya ba to kaga alama ce da take nuna cewa waccan waccan ruwayar ba gaskiya ba ce wannan shine abin da ibnu taymiya yake cewa waɗanda kuma daga cikin ahlus sunna waɗanda suke ganin ba laifi ma dan an ce ruwaya ta inganta ruwaya koda ta inganta ba za ta zama wato matsala ba wajen fahimtarta annabi sallallahu alaihi wasallama yayi magana ne akan muwalati muwalati shine kaso mutum dan Allah shine ake kira muwalati wanda kuma wajibi ne akan dukkan mumini ya so dan uwansa mumini ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله فإن حزب الله هم الغالبون ذاك واجبي ne kowanne mumini ya so dan uwan sayyidina ali yana daga cikin ru'usul mu'minin wato shugabannin mu'minai kaga fa huwa ahqqu bil muwalati shi ya fi yana cikin wanda suka fi cancanta a so su to kaga san mu'mini wajibi ne akan dan uwansa mu'mini wannan ita ce abinda wannan shine abinda hadisin yake nunawa ba wai yana nuna cewa kada a yi wato kada a samu rashin jituwa ba tsakanin mumini da mumini ana samun ai rashin jituwa tsakanin mumini da mumini wannan ba shi ke kore muwalati ba duk yadda kuka samu sabani na rashin fahimtar juna akan wani abu na sha'anin rayuwa da dan uwanka mumini ba za ka kishi ba saboda imaninsa sai dai watakila ka kishi saboda wani abu da kake ganin ya danne maka na ka amma ba wai dan yana mumini ba kana nan kana ci gaba da san shi a matsayinsa na mumini da za su samu saɓani da wanda ba mumini ba kaga cewa wancan da ba mumini ba zai yi nasara a kansa za ka taimaka masa to wannan ita ce wannan shine muwalatin amma mutumin da zai ki mumini saboda imaninsa ya kuma yadda zai ga cewa an yi nasara a kansa an karya shi ko an cutar da shi to kaga wanda ya saki hanyar imani domin ya bar abin da ya kamata a bari don haka kaga wannan shine abin da ƙarshen hadisi yake nuna a gurin masu inganta shi ce abin da yake nuna kenan ba yana nuna rashin jituwa ba ai Allah ya ambaci innamal mu'minuna ikhwa yace mu'mina duk yan uwa ne amma duk da haka ubangiji yake cewa wa in ta'ifatan min al-mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafiya ila amrillah ubangiji bayan ya tabbatar da yan uwantakar mu'mine a tsakaninsu sai kuma ya labarta mana cewa wato kuma ya labarta mana cewa mu'mine za su iya fada a tsakaninsu ce wa minal min na tattalu fa aslihu kuma. idan ka samu bangarori biyu na mu'mine suna fada to ku yi sulhu tsakaninsu ashe ga dan an samu mumini da mumini suna fada wannan ba shi yake nuna wato ka tabar da dan uwanka mumini ba kuma ba wannan yake nuna cewa ɗaya bangaren ya rasa imaninsa ba haka abin da ya faru tsakanin mutanen sham da mutanen iraki mutanen sham karkashin jagorancin sayyidina muawiya da mutanen iraki karkashin jagorancin sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu ma jami'an wato wannan ba yana nuna ɗaya bangaren ya rasa imaninsa ba abinda aka bukata a ayar shine fa aslihu bainahuma ku yi sulhu tsakaninsu wannan sulhun shine wanda sayyidina al ibn ali ya jagorancinsa wanda har ya zama shine shugaba kamar yadda annabi ya ce ibni inna ibni hadha sayyidun wannan ɗan nawa shugaba ne abinda ya samar da shi ya samu wannan shugabancin shine wannan sulhun da ya yi jagoranci aka samar tsakanin mutanen iraki da mutanen sham don haka masu inganta karshen hadisin suna cewa babu matsala ko da an inganta shi ibn taymiya yana ganin ta fuskar sanadi bai inganta ba na'am duk sanda ka je ka duba sanadin waɗannan ƙare-ƙare za ka samu akwai magana akan sanadinsa an tambayi sayyidina an tambayi ahmad ibn hanbal akan wannan karin Allahumma waliman walahu wa adiman adawu wa surman nasara wa zulman khazalahu yace wannan bai inganta ba ce wannan ba gaskiya bane ibnu taymiya ya nakalto wannan daga imamu ahmad yace abul abbas al-ashqar yayi masa wannan tambaya yaya wannan ya inganta yace bai inganta ba haka a cikin manya akwai wanda ba sa inganta wannan karin kamar wato imam al-bukhari da binnan ibrahim al-harbi da, wasu daga cikin malaman hadisi suna sukan wannan waɗanda ma suka inganta shi sun inganta su ne saboda hanyoyin da ya zo suna da ɗan yawa wato an rawaito shi ta hanyoyi da yawa duk da kowace hanya akwai magana a kanta amma idan hanyoyin suka yi yawa to za su ƙarfafa juna wannan ita ce hanyar da Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya bi wajen tabbatar da hadisin amma shi da kansa yake cewa to amma wannan ba yana nuna ba yana nuna hujja ba akan shugabancin sayyidina ali kamar yadda shi'a suke faɗa na'am sayyidina ali shugaba ne amma ba wai yana nuna cewa shine ya cancanta ya zama khalifa bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ba kamar yadda suke cewa shine khalifa bila fasli ce shine wa khalifatu rasulillah bila fasli mu a gurin mu sayyidina ali khalifa ne amma kalmar bila faslin shagube ce ake yi ana yi wa abubakar da umar da usman shagube cewa su sun kwace haƙƙi don haka khalifa na annabi sallallahu alaihi wasallam shine ali wanda ba tare da wani jinkiri ba ba ana lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya to khalifa shine ali to ahlus sunna suka ce wannan ba zai yiwu ba domin fadar haka suka ne ga waɗannan bayan Allah manya wanda da su ne muke takama kuma daga wajen su ne muka samu shi wannan addinin da muke alfahari da shi sukan suka masukan addini ne gaba ɗaya to sannan idan muka dawo kan gabar man kuntu maulahu fa aliyun maulahu shin wannan magana tana nuna shugabantar da sayyidina ali akan sauran al'umma a wannan lokacin koko tana nuna muwalati sannan me ya jawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yi wannan hudu ba ta gadir ko shin abinda shi a suke faɗa na cewa Allah ne ya ce ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa illam taf'al fa ma ballagta risalata wannan ayar da ta sauka tana nufin shugabancin sayyidina ali wanda duk wanda a bisa nan ne wannan ayar ta sauka gabanin wannan wannan hudu ba ta sauka gabanin wannan hudu ba ne to kamar yadda muka faɗa su a baya abin da suke faɗa kenan to amma abin ba haka yake ba akwai ruwayoyi guda biyu waɗanda suke bayanin dalilin da ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam ya wannan hudu ba a garin Khum har kuma ya faɗi wannan maganar Allahumma wali man man kuntu maulahu fa aliyun maula akwai ruwayoyi guda biyu waɗanda suna nuna dalilin da da suka sa haka ruwaya ta farko ruwaya buraida ibn al-husayn sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallama wanda yake cewa Khalid ibn al-Walid ya aika wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ya aiko wanda zai karbi khumusi wato na na ganima da aka samu lokacin Khalid bin Walid annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi Yaman to abinda aka samu na ganima ko na fai'i akwai khumusi wanda na Allah ne da manzansa da kuma waɗanda Allah maɗaukin sarki ya zana a cikin suratul anfal to sai a Khalid bin Walid ya aika manzo sallallahu alaihi wasallam cewa aiko wanda zai karbi wannan khumusi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika Ali radiyallahu anhu dan ya karbi wannan khumusi da ya karbi khumusin a cikin khumusin akwai wata kuyanga sai sayyidina ali ya zaɓe ta wato tun kafin ya kawo wannan khumusi ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zaɓe wannan kuyanga har ma ya yi dukuli da ita to shine buraida yake cewa sai na ji haushin sayyidina ali wato me yasa zai yi haka saboda haka sai na ce wa khalid ala tara ila hadha baka ga abinda wannan yayi ba wato ali ya ce lokacin da muka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai na gaya masa abin da ya faru gashi gashi an bashi khumusi domin ya kawo amma a ciki ya zaɓi wata kuyanga shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya buraidatu a aliya shi buraida shi yake ruwaito abin shi ya buraida kana jin haushin ali sai ya ce eh sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tubghid kada ka ji haushinsa kada ka nuna kiyayya ka gare shi fa inna lahu fil khumusi akthara min dalika yana da haƙƙi a cikin khumusi da ma yafi wannan yafi abin da ya ɗauka domin yana cikin waɗanda sai yana cikin zawul qurba da Allah ya faɗa a cikin haƙƙin khumusi to yana da wannan haƙƙi don haka kakkaje haushin shi dan ya ɗauki wannan kaga buraida shi yake roto wannan kuma shi ne abin ya faru a kansa kaga wannan yana nuna gaskiyar sahabbai wato ba sa ɓoye duk abin da ya faru ko da kuwa su ne ba su da gaskiya za su faɗi abin da ya faru yadda yake wannan kuma ita ce sifa ta duk wani ahlus sunna na kwarai kamar yadda ɗaya daga cikin magabata yake cewa ahlus sunna yarwuna ma lahum ma alaihim ahlus sunna suna ruwaito abin da yake hujja ce gare su da ma abin da zai zama hujja a kansu duk ba sa ɓoyewa wannan yana nan cikin sayul bukhari wannan ruwayar tana nan cikin sayul bukhari a cikin ruwayar tirmizi sai yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala li buraida man kuntu maulahu fa aliyun maula a lokacin sai annabi ya ce to duk wanda nake yake ni masoyinsa ne to aliyu ma masoyinsa ne to kaga wannan shine dalilin fadar wannan jumla din man kuntu maulahu fa aliyun maula domin a nuna cewa bai kamata shi buraida ya rika jin haushin sai da ali akan abin da ma haƙƙin sa ne ba ba ba ma cuta yi ba ba zalunci yi ba akwai ruwaya ta biyu wanda bai haƙi ya ruwaito da waninsa kuma isnadin ta kyakkyawa ne kamar yadda ibnu kathir yake faɗa daga abu sa'id al shi kuma yana cewa ali radiyallahu anhu ya hana su su hau raƙuman sadaka wato raƙuman zakka yayin da suke a yaman ya shugabantar musu da wani mutum cewa shi zai jagorance su har a kawo waɗannan raƙuma zuwa makka don haka suka fito daga yaman za su taho maka da raƙuman sadaka wato raƙuman zakka to lokacin a hanya sai shi wannan da sayyidina ali ya shugabantar musu sai ya yi umarni ya ce ku hau raƙuman nan bayan sayyidina ali ya ce ka a hau ku hau to lokacin sayyidina ali da ya zo ya ga alamar an hau raƙuma ya ga alamar cewa raƙuman nan an hau su to da balarabe ne ya san sha'anin raƙuma in an hau raƙumi ko ba a hau ba zai gane to lokacin da ya ga alamar an hau kuma nan sai ya fushi sai da ali sai ya fushi sai ya zargi shi wannan shugaban nashi na ibin nashi da ya dora akan waɗannan raƙuma ya ce ya kula da su abu sa'id yake cewa lokacin da muka zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai muka gaya masa abin da ali radiyallahu anhu ya yi mana ya turo mu da raƙuma amma kuma ya ce kan mu hau ya ce kada mu hau wannan suna ga kamar ya takura musu kwarai da gaske sai suke kai kukan su ga annabi sallallahu alaihi wasallama a wata ruwaya wato akwai wasu kayan sawa na ado suka so su ma za su sa waɗannan kaya a jikinsu saboda kayan jikinsu Allah sun yi datti yau da gobe ba kuma eh, ba su kuma ɗauke da wasu kayayyakin ga su kuma baki sai suka so su sa waɗannan kayayyakin a jikinsu su ma sai sai na hana su ya ce kada su sa to shine sai suka zo suna kukawa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ga fa abin da ya faru tsakaninsu da ali to shine sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abu sa'id mah ya sa'ad ibn malik sunan abu sa'id al-khudri sa'ad ibn malik Ya ce, mah ya sa'ad ibn malik ya shiru wato rufe bakinka ya sa'ad ibn malik ka daina wannan magana da kake faɗa wa ɗan uwanka mah ya sa'ad ibn malik qawlaka ba'da qawlika li akhika ali abinda kake fadawa na kake fada na jin haushin dan uwanka ali kai shiru ka daina fada fa wallahi annabi ya ce da shi fa wallahi laqad alim alimtu annahu ahsana fi sabilillah ko fa wallahi laqad alimta annahu ahsana fi sabilillah ka san cewa sayyidina ali ya kyautata wajen ɗaukaka kalmar Allah ko kuma ni in manzo Allah na san cewa sayyidina ali ya kyautata wajen ɗaukar kalmar Allah saboda haka bai kamata ka rika faɗar abin da yake nuna kaji kaji haushinsa ba to kaga waɗannan dalilai su ne sababban da suka sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi a gadir khum yayi wannan magana saboda abin da ya gani tsakanin sayyidina ali da wasu daga cikin sahabbai waɗanda suke ƙarƙashin shugabancinsa dangane da raƙuman zakka ko kuma kayayyakin sawa ko kuma abin da ya faru tsakanin Khalid da shi na wannan kuyanga shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya baro makka ya nufo ya kama hanyar madina sai ya tsaya a wannan guri a wannan guri da ya tsaya sai ya yi huduba kuma kun ga bai yi hudubar a makka ba saboda akwai da yawa wanda abin bai shafe shi ba ya shafi mutanen madina ne saboda haka sai da ya bari duk an kowa ya kama gabansa shi kuma ya kamo hanyar zuwa madina to anan da ya tsaya yi wannan ya yi wannan jawabin kuma tsayawar shi a wannan guri ba wai ya tsaya bane dan wannan jawabin a'a an san matafiya yakan matafiya sukan tsaya su yi su dan huta musamman tafiya mai tsawo irin wannan bi a wancan lokaci tafiya daga makka zuwa madina ana kwashe kwana biyar zuwa bakwai za ka ga akwai bukatar duk bayan ɗan lokaci a tsaya a huta a ci abinci to irin wannan tsayawar za a huta a ci abinci ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya yi wannan jawabi don haka ba wai ya tsaya ba ne musamman saboda wannan abu da ya faru na'am ya zaɓi baro maka saboda a maka akwai mutanen da suka zo daga ɗa'ifa akwai da suka zo daga yaman akwai da suka zo daga masar akwai da suka zo daga ƙasashe da yawa waɗanda abin bai shafe su ba saboda haka sai bai yi maganar a nan ba sai da ya baro duk inda suke saɓanin abin da shi a suke faɗa cewa ai sai da ya zo daidai matattarar mararrabar alhazai wato inda in aka zo kowane alhaji zai kama hanyar kasarsu wanda kuma muka ce ba gaskiya ba ne mararraba alhazai matattarar su makka ce mararraba su ma makka ce don haka dan da'ifa hanyar da zai kama tun daga makka daban da hanyar da mutumin madina zai kama daban mutumin yaman hanyar da zai kama daban saboda haka ba hanya ɗaya ba ce mutanen madina za su yi arewa ne mutane yaman za su yi kudu ne kaga ba hanya su ɗaya ba bare a ce wai an zo gadir hum tafiyar da take tsakaninta da maka kilomita 250 a ce nan ne mararraba alhazai kaga tun daga nan zaka san san cewa shi wanda ya kaki wannan ya kagi wannan ƙaryar bai ma san yadda abin yake ba shi ne kawai haka abin ya zo masa a kwakwalwa kuma haka ya faɗa to wannan shine dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kalma ta cewa man kuntu maulahu fa maula to abinda za ku yi la'akari da shi shine da ahlus sunna da shi'a duk sun yarda cewa annabi ya faɗi wannan magana duk da dai mun samu sabani mai girma akan dalilan da yasa ya faɗa su a gurin su akwai maganar shugabantar da sayyidina ali sannan kuma akwai maganar cewa wasu sahabbai ba sa so akwai maganar tuhumar wasu da munafici akwai maganar tuhumar manzo Allah da jin tsoro wanda duk ahlus sunna ba sa faɗar wannan to amma gabar man kuntu maula fa aliyun maula duk da baya bata cikin sahihai to amma mun yarda saboda mu ba mun takaita ingancin hadisi a cikin bukhari da muslim ba a ya zo a cikin wasu ruwayoyi mun yarda ya ce man kuntu maula fa aliyun maula to amma me ake nufi da man kuntu maula fa aliyun maula su suka ce ana nufin shugabanci man kuntu maulahu ai man kuntu waliyahu fa aliyun wali shine maula wanda duk na zama ni walinsa ne wato shugabansa ne to daga yanzu alima shugaban sai sun haka suka fassara wannan gabar su kuma ahlus sunna suka ce a'a man kuntu maulahu wannan daga muwalati ne daga walaya ne ba daga wilaya akwai bambanci tsakanin walaya bi fathil waw da wilaya bi kasril waw in ka ce walaya to abin da ya shafi soyayya kenan kamar da Allah yake cewa malakum min walayatihim min shay'in min wa walayatihim abin da ya shafi soyayya tsakaninku ta ku taimaka musu ku agaza musu babu ita tsakaninku da su saboda haka man kuntu maulahu wannan daga muwalati ne akwai muwalati akwai mu'adati mu'adati shine ka ki mutum muwalati shine ka so shi don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama anan yana kira mu'mine ne su so ali kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira muminai su so mutanen madina yake cewa ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaqi bughdul ansar alamar imani san mutanen madina kamar yadda ake alamar munafici kin su kaga anan daidai da abinda da annabi yake man kuntu maula fa aliyun maula kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alamar imani san abu huraira kaga abu huraira shi ba an nuna imani a so shi to da haka duk wani mumini yana daga cikin alamar imani ka so shi ka so shi saboda imaninsa shi yasa ahlus sunna suke cewa dukkan wani mumini wanda imani da Allah da manzansa yana da wani haƙƙi na soyayya gwargwadon imaninsa da taƙawarsa za ka ƙi wani abu da yake tattare da shi na laifi ba shi karan kansa za ka ƙi ba laifin da yake yi za ka ƙi to za ka samu mumini ne amma kuma watakila mashayin giya ne to za ka tattara shi ka zuba a kwandon shara ko ka fifita wani arni a kansa saboda yana shan giya a'a yana da yana da gwargwadon abin da yake da shi na imani gwargwadon abin da yake da shi a kanka na haƙƙin soyayya shi yasa wannan bawan Allah da ake cewa Abdullah ake masa laƙabi da alhimar zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake ta kawo shi gaban manzo Allah ya sha giya a kawo shi sahabbai a dungure shi a bibbige shi a kwakwaɗe shi da takalma gobe ma sake kawo shi har dai ta kai wani sahabi ya kasa haƙuri ya ce ka Allah ya da ranka Allah tsine ma kullun sai an kaka gurin nan kuma kullun sai an bake ka amma sai ka koma annabi ya daka masa tsawa ce ya kakka ƙara la'antarsa baka san yana son Allah da manzansa ba shi kaga yana da wannan haƙƙin na a so shi saboda yana son Allah da manzansa dan yana shan giya ba yana nuna baya san Allah ba dan yana sabo ba yana nuna baya san Allah baya san manzon Allah ba haka wannan abin yana da shi shi yasa ahli sunna suke cewa mutum daya akan iya samun shi ana san shi ta wani bangare ana kin shi ta wani bangare ta bangaren imaninsa da takawarsa ana san shi ko ta bangaren imaninsa da Allah da sa ana san shi ta bangaren kuma abin da yake na saban Allah ana kinsa don haka kaga inda zai bar saban Allah din sai a da a so shi complete gaba daya to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya san sahabbai na mutanen makka ne ko mutanen madina ne yana daga cikin alama ta imani to wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa sahabbai a wannan lokacin don haka man kuntu maulahu yana nuna wannan wannan ma'anar ne wanda ni na zan maulansa kuma maula kalmar maula a larabci idan aka duba an nihaya fi gharib al hadith ibn al asir ya faɗi ma'anonin da maula take zuwa da shi a larabci a larabci aka ce maula akan yi amfani da ita akan arab akan ce maula almalik wanda ya mallaki abu hakanan almun'im wanda ya ni'imta ka da da wani abu kamar wanda ya ni'imta wani da yanci to bawa ne sai ya ce ya yanta shi to shi ma ana kiransa maulansa hakanan annasir wanda zai taimaka maka shi ma ana ce masa maula zalika bi anna allaha maula alladhina amanu wa anna alkafirina la maula lahu Allah shine maula wato mai taimakawa waɗanda suka yi imani kafirai ba su da mai taimaka musu daga maula a nan ana nufin mai taimako majibincin al'amari sannan tana zuwa da ma'ana al-muhib masoyi tana zuwa da ma'ana al-halif wato wanda yake a aboki wanda ake da kawance tsakaninka da shi tana zuwa da ma'anar bawa ma shi kansa bawa bayan an an tashi akan ce da shi maulan wanda ya yanta tashi. kama a ce nafi'u maula abdullahi ibn umar nafi'u maula abdullahi ibn umar kaga ana ba ana nufin shugaban abdullahi ibn umar ba ana nufin shi abdullahi dan umar shi ya yanta tashi don haka ya zama maulansa shi ba abdullahi ibn umar tunda ya yanta tashi shi kuma ya zama maulan nafi'u don haka kaga wanda ya yanta maulani al'a'la wanda aka yanta maulani al'asfal wannan abu ne sananne a gurin malamai an san wannan musamman a gurin gado akan yi wannan magana to kaga tana zuwa da ma'anar al-mun'im haka nan al tana zuwa da kuma al-ma'ana al-mu'tik wanda shi ya yanta din shi ma ana ce masa maula haka nan dan baffa ma ana ce da shi maula haka nan siriki shi ma ana ce da shi maula kaga duk wannan ma'anar ma'anar maula ne a larabci don haka da annabi sallallahu alaihi wasallam shugabanci yake nufi a wannan gurin shin kuna ganin ya dace ya kawo wata kalma mai ma'ana da yawa yana so ya ce khalifa ne sai ya ce kawai maula saboda a sa mutane cikin rudani da sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aliyun khalifati min ba'di ba shikenan na gama magana ba annabi zai kasa faɗar haka ne to ya zai kawo wata kalma da take da ma'ana da yawa a larabci wanda a cikin ma'anoninta ma ba khalifa kuma wani ya dage ya ce ai khalifa ake nufi anan annabi sallallahu alaihi wasallam baya sa mutane cikin ruɗu. ko ya ce aliyun al-imamu min ba'di ba shikenan ba magana ta kare shi yasa da zaka titsiye wanda yake bin shi aka ce dan Allah ka kawo mun guri daya a alqur'ani ko a hadisi da annabi ya ce ali shine khalifa ko ali shine imam bayana ba zai iya kawo maka ba sai dai tarara gefe yana ya cafo irin wannan ya cafo irin wancan ta kawo wasu maganganu da ba su da alaka da da da da shugabanci wa amanu fa inna hizbullahi humul ghalibuna a ce ala ake nufi inna ma waliyukum allah inna ma waliyukum allah wa rasuluhu amanu yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'una a ce ala ake nufi to haka zaka ji ana ta ta kama kama idh ibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min zurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin ce ana ana nuna shugabancin ali anan akwai wani abu da yake nuna shugabanci babu to sai dai a rika ta kama kame ah, an ce wannan asulun ne min usulid dini sun ce imaman nan asulun ne min usulid dini in kana so ka zauna lafiya tsakaninka da Allah ka yadda to ya za abin da ke aslun min usulid dini wani tushe mai girma wani rukuni daga cikin rukunan addini a kasa samun sa karar alkur'ani an samu abin da bai kai wannan ba an samu hatta magana akan haila yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid hatta abin da ya shafi haila Allah ya saukar da aya ta yi magana akan ta amma abin da ya shafi shugabancin al'umma duka har alkiyama ta tashi alkur'ani ya ki sauka da komai a kansa sai dai a yi tarara gefe ana ta muku hannunku mai sanda ai da sai a ganta karara yadda aka ga sallah aka ga azumi aka ga zakka aka ga hajji aka ga imani da Allah da ranar lahira da mala'iku da aljanna da wuta da sai a ga abin da ya shafi imama shi ma an fito karara an faɗa to amma da yake duk abin rigima ne neman rigingimu ne da rashin rashin kwanciyar hankali da da hargitsa mutane tunani saboda haka sai ya zan babu wannan sai dai a ta kama kami don haka kalmar maula ba tana nufin shugaba ba tana nufin masoyi sayyidina ali kuma babu shakka masoyi ne don haka muwalati din nan sifa ce ta sayyidina ali a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai da bayan wafatin manzon Allah da ba bayan wafatin sayyidina ali wannan sifa tana nan tun manzon Allah yana da rai sayyidina ali maula ne wato wanda za a so shi ne ko za ka ce annabi yana da rai shi shugaba ne ba za ka faɗi cewa shi ne shugaban al'umma duka ba saboda ma'anar soyayya take nufi kuma annabi yana da rai wajibi ne a so shi haka nan bayan wafatin manzo wajibi ka so da Ali sannan bayan wafatin da Ali har alkiyama tashi wajibi ne mumini ya so shi kaga wannan sifatin maula din tana nan tattare da sayyidina Ali a duk abin nan waɗannan zango guda uku lokacin rayuwarsa bayan lokacin rayuwar manzon Allah bayan wafatin manzon Allah lokacin rayuwarsa bayan wafatinsa duk wannan wannan abin yana nan to kaga wannan shine ma'anar inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wal ladzina amanu ladzina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa raki'un sayyidina ali ya shiga cikin wannan ayar sauran mu'minai duka sun shiga har alkiyama ta tashi haka anan ba ba wilaya ake nufi ta shugabanci ba sannan a larabce da annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin alwali to ba zai ce maula ba a ka'idar larabci sai ya ce wali domin kalmar wali an samu ta ne da kalmar wilaya wanda shine shugabanci amma maula daga kalmar walaya ne wanda shine soyayya Allah yana cewa in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tazahara alaihi fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal mala'ikatu ba'da zalika zahir anan kalma maula bata zo ba to tana nufin shugaba aka ce in ta tuba in kun tuba zuwa ga Allah to hakika zukatanku sun karkata zuwa ga saba masa wa in tabahara alaihi in kun hada kai wato kun yi masa taron dangi ko biyu fa inna laha huwa maulahu Allah shine walinsa ko ku shine masoyinsa to in ka ce shi ne walinsa wato shugabansa to wa jibrilu fa shi ma shi ne shugaban annabi sallallahu alaihi wasallama to ka faɗa mu ba za mu hana ka ka faɗa ba <laughs> amma ka faɗa a ji sannan wa salihul mu'minina da duk wani mumini salihi duk wani mumini salihi maulan annabi wato shugaban annabi ne eh to ya za ka fassara wa salihul mu'minina wa salihul mu a gurin kaga babu da matsala ma'ana duk wani mutumin duk wani mu'mini na kirki masoyinsa masoyinsa ne ce in kuka hada kai a kansa to ku sani Allah masoyinsa ne jibrilu masoyinsa ne dukkan wani wanda yake salihin mumini ne shi ma masoyinsa ne akwai matsala anan to amma ɗauki tafsirin shi'a ka fassara da irin fahimta shi'a ga lafazin maula sai ka ce fa inna allaha walihi wa jibrilu wa salihul mu'minina sannan Allah ce wal mala'ikatu ba'da zalika zahir don haka hadisin baya nuna cewa sayyidina ali shine khalifa kai tsaye bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda yake nunawa cewa dai sayyidina ali waliyun ne min awliya illahi wajibi ne a soshi shi a taimaka masa a goyi bayansa wannan shine abinda hadisi yake nunawa don haka daga yau koda kaji wani yana ta wato bambami yana ta barababiya akan akan wannan kawai ka saurare shi kai ma ka san ina ya sa gaba karshe zai je ya samu wato hanyar ta toshi ba yadda zai kuma ya fita sannan mala ce wa qad thabata an annabi sallallahu alaihi wasallam min wujuhin sihah anna allaha lamma anzala alaihi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sa'ala as-sahabatu kayfa yusalluna kuma ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama ta fuskoki sahihai masu yawa hanyoyi sahihai kamar yadda bukhari da muslim suka ruwaito daga ka'ab ibn ujra sannan bukhari da muslim suka ruwaito har ila yau daga abi abu humaid as-sa'idi sannan suka ruwaito daga bukhari ya ruwaito daga abu sa'id al-khudri muslim ya ruwaito daga abu mas'ud al-ansari wanda duk sun ruwaito wannan hadisin lokacin da wannan aya ta sauka inna allaha wa mala'ikatahu lalle Allah da mala'ikunsa yusalluna ala nabiyyi suna salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani sallu alaihi ku yi masa salati wa sallimu taslima sannan ku yi masa sallama cikakkiyar sallama lokacin da wannan aya ta sauka a cikin suratul ahzab sa'ala sahabatu sai sahabbai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalluna alaihi ya za su yi masa salati faqala sai annabi ya ce qulu ku ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin ya allah kai salati ga muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan muhammad kama sallaita ala ibrahim kamar da kai salati ga ibrahim wa ala ali ibrahim da iyalan gidan ibrahim innaka hamidun majid lalle kai shaya bane wanda ake gode maka koda yaushe ai maka kirari majidun kuma kai lalle mai ɗaukaka ne mai girma ne wa barik ala muhammadin kai albarka ga muhammad sallallahu alaihi wasallam kama barakta ala ibrahim kamar yadda kai albarka ga annabi ibrahim wa ala ali ibrahim da iyalan gidan ibrahim innaka hamidun majid lalle kai shaya ba ne kuma wanda yake da girma <clears throat> wafi hadisin sahih haka nan ya zo cikin hadisi sahih hadisin Abu Humayd Sa'idi wanda shi bana cikin Bukhari da Muslim nabi ya ce Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyatihi ya Allah ka salati ga annabi Muhammad wa azwajihi da matansa wa zurriyatihi da zurriyarsa kaga wannan yana nuna kenan annabi sallallahu alaihi wasallam alayansa sun kunshi matansa sannan alayan sun kunshi zurriyarsa wanda wannan shine abinda ibnu taymiya alaihi rahmatullah ya tabbatar cikin wannan hadisi a aya ta sauka tana umarni da ayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai kuma suna so su ji wata kaifiya ta salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam musamman ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da su yadda ya kamata salatin ne ya kasance a cikin sallah domin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai shi a wajen sallah akwai shi a cikin sallah wajibi ne ga duk wanda ya ji ana ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa salati wannan wajibi ne sannan kuma akwai gara basa da romo mai yawa ga wanda ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati daya duk wanda ya masa daya Allah zai masa goma kaga babu waɗanda suka fi cancantar samun wannan romo da wannan garabasa kamar masu karatun hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam domin su ne duk bayan ɗan lokaci za su ce ƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to akwai salatin da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya nemi ya koyar a sunnanci da za a yi masa a cikin za a yi masa a cikin sallah a cikin tahiya wanda malamai sun dan ja wato a tsakaninsu shin wannan salatin wajibi ne ko ba wajibi bane amma magana mafi inganci ita ce magana imamu shafi'i dangane da wannan salatin cewa wajibi ne wajibi ne a sallah bayan ka gama wato karanta tahiya kaje je salihina sai kuma ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama to kasancewa sa sallah wani abu ne wanda yake alfaz ne makhsusa af'al ne da alfaz da hay'at makhsusa ita sallah ba kawai abin da ka ga dama za ka yi a ciki ba ko ka yi ijtihadi an nuna maka irin ayyukan da ake so a yi a sallah da irin maganganun da ake so a faɗa da irin hai'a da ake so wato kama da ake so a yi sallar da ita da haka ba ka da damar ka ce bara ka ƙara wani abu ko ka canza wani abu da wani abu sai yadda aka sa ka haka za ka yi ta don haka salatin da za ka yi a sallah dole ya zama salati ne wato siga ce na bawiya wato ba za ka zo a cikin sallah a tahiya kawai ka ce Allahumma salli ala Muhammad wa sallim shikenan ka ce kayi ba anan ka saba wa sunna siga abin nan siga da annab sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin tahiya shi ya kawo salatul ibrahimiyya ne abinda aka fasar da salatul ibrahimiyya ba wani salati duk yadda masu shi suka zuzuta shi da ya halatta ka karanta shi a cikin tahiya in ba wannan salatul ibrahimiyya ba don haka don sallah ita abu ne keɓantacce kuma yadda aka tsara maka ka za ka yi ta abinda zai nuna maka cewa ita sallah ba wa ishihadin ka bane kaga karatun qur'ani abu ne mai kyau amma ba a yadda cewa in kai ruku'u kai karatun qur'ani ba kun ka shiga sujjada kawai ka ka ka nago bakara a sujjada kaga duk ba a ce kai haka ba kuma karatun qur'ani ai ibada ce amma ba a yadda kai ta anan ba akwai abin da ake so kai ko dai kai tasbihi ko kuma in a sujjada ne kai addu'a wannan an yadda ka iya karanta abin da yake alqur'ani da lafazin addu'a ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ka iya karanta wannan amma ba da sunan kana karatu alkur'ani ba da sunan kana yin addu'a wato da niyyar addu'a ba da niyyar kira'a ba don kira'a wannan annabi ya hana to kaga anan da a ce kwakwalwar mutane kawai za a bata ta aiki kawai anan babu nassi to da sai mutum ya ga meye laifi dan yi sujjada na karanta kul huwallahu goma ko goma sha ɗaya dan yawanci haka sai an dan ƙara ɗaya ko a ce ashirin da ɗaya ko a ce 99 sai an ƙara ɗaya ko an rage ɗaya ban san hikimar ba za a cike ba a samu rawun nan ba mana a cike mana ya zama to kaga anan ba za ka ce ba za ka yi ƙulwar lau sha ɗaya ba idan kai haka to za mu ce da kai bida'a ce kuma baka isa ka ce mana a ah, karatun ƙulwar lau ɗin ne bida'a ka san irin wannan bida'a ɗin in ka ce wa mutum bida'a yake sai ya ce ah, yanzu kana nufin karatun ƙulwar lau bida'a ce haka zai faɗa kuma ya hawo mimbari ya ce ai sun ce ma karatun ƙulwar lawa bid'a ce ba zai ba da cikakken kisa ba ko ya ce sun hana salatin annabi ko ya ce sun hana istighfari sun hana kuma duk ba wannan bane a'a yadda kai hay'ar ita ce aka yi ake wa inkari ba wai shi karan kansa karatun qur'anin ba to manzo Allah ya ce me yasa ya hana karatun qur'ani shi ya hana shi ce kakkai yana nufin kakkai karatun qur'ani ba haka bane kamar mutumin da zai zo ne yana sallah lokacin da aka hana yin nafila an hana yin nafila a wasu lokuta sai mutum ya zo kama yin nafila sai ka hana shi sai ci a ah, ara'aita allazi yanha abdan idza salla to kaga wannan duk ba hujja bace dan abin yana da tushe dan sallah tana da tushe kuma ba cewa kai haka wai aitai ta ci barkatai ta ci barkatai ba akwai tsare-tsare da musulunci ya tsara to galibi akwai abin da 'yan bida'a da yawa sukan sukan sukan kawo cewa to ai kuna salati kuna cewa sallallahu alaihi wasallama wanda ina annabi ya koyar wannan to su sun manta cewa shi ta farkin sunna galibi kamar yadda muka sha faɗa ita sunna ta farkin sunna muna cewa alkur'ani da hadisi da kuma rayuwar magabata magabata na farko sun san yadda musulunci yake sama da kowa duk wani wanda zai zo yanzu sai dai sai ya kwaikwaye su ne yake musulmi na kwarai in ya bar hanyar su to ya saki hanyar musulunci da kwarai domin su suka fi sanin fahimtar musuluncin su suka yi masa hidima sama da kowa to muna haɗa ko tafiyar mu da kitabu wa sunna bisa fahimtar magabata to wani abu ne ko da muka san cewa magabata Allah ya ce annabi ya ce duk wanda duk sanda aka ambace shi a masa salati ba mu taɓa karantawa cewa magabata duk sanda suka faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam sai sun karanto salatul ibrahimiyya duka ba don ana kace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala muhammad wa ala sai an kai ƙarshe sannan su dawo su dora duk inda sunan shi zo sai su karanto salatul ibrahimiyya wannan ba mu taɓa gani ba amma mun ga littattafan su cike suke da salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallallahu alaihi wasallam mun ga wannan to mu wannan ya ishe mu hanyar magabata ce ita ce sabilul mu'minin da Allah ya faɗa wa man yushaqqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin to wannan sabilil mu'minin ne hanya ce ta mu'minai da muka same su a kanta kuma mu taba jin wani ya inkari ba to amma wanda yake bid'a wani lokaci in kai masa inkari kace abinda kake yi bid'a ce in ya rasa yadda zai yi da kai saboda ba zai iya samo wata hujja da zai kare bid'a ba to sai ce to ai kai ma kana bid'a to kaga wannan ai ba hujja bace wato tunda kai ma kai bid'a dan me zaka bar ni ba zan yi tawa ba kaga duk mutumin da zai ce kai ma kana bid'a to alama ce da take nuna cewa shi ya yarda cewa na shi bid'a ne yanzu kawai so yake ya samu abokin tafiya in ma halaka ce ba ni ɗaya ne zan halaka ba inna kullum fiha haka ni da kai duk gaba ɗaya muna yi to duk sanda ka ga mutum ya fara kawo irin wannan to alama ce ta cewa an kure shi ka ji mutum ya fara cewa a ah, to ai kai ma kana yi kamar wani ne a same shi ana masa faɗa wani kake ya kake zina ya kake ci to ai kai ma kana yi to kaga wannan ba hujja bace ba hujja bace idan nayi bid'a ni da nake hana ka bid'a kai kai ma kai bid'a a ah, kai ma yi kokari ka hana ni tawa ka ce duk mu haɗu mu daina kana bid'a ina bid'a to ni zan daina kai ma ka daina amma ba hujja bace ka ce tunda ni ina yi kai ma zaka ci gaba da yi wannan ba hujja bace kuma alama ce ta cewa mutum an kai shi kat an kure shi babu kuma abin da zai faɗa sai to ai ai su ma suna bid'a ai suna yin musabaka <laughs> to shi ai suna suna musabaka qur'ani suna taron saukar karatun qur'ani don haka mu da ku duk mun yi bid'a to wannan ba hujja ba ce idan har ka amince ni tukunna ni yanzu ina ja ne akan cewa wannan bida'a ce don haka ni ja nake kai kuma yanzu kana nuna ka amince naka bida'a ne sai dai kana neman abokin abokin tafiya ne to ba za mu tafi da kai ba to shi yasa sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi kaifa yusalluna alai shi kuma ya gaya musu wannan salati na ibrahimiya wannan salati na ibrahimiya yana da lafuzza da yawa da ya zo da shi lafazi iri iri iri iri wanda littattafan hadisai suka ambato su da yawa kamar Rashid Nasiruddin Albani nasa ya kawo su a cikin suratul salat wajen siga goma sha biyu kowace kai kai salatul ibrahimiya kowanne ɗaya daga cikin waɗannan kai kai salatul ibrahimiya amma abin da aka fi so kamar yadda ibn taymiya ke faɗa shine at-tanawwu ka rinka nawa'awa in yau kayi wannan kalar gobe kai wata kalar jibi kai wata kalar shi yasa aka haddace daga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan kalolin gaba daya saboda yau in yayi wannan gobe zai canza yayi wannan jibi bai canza yayi wannan to in har Allah ya sa kana da wato kokolwa da zaka iya haddace nau'uka daban-daban daban-daban to ka rika nawwa'awa din yana da kyau ya fi kamala wajen a sunna din kamar tahiya kamar sigar tahiya ce kaga sigar tahiya ta zo da sigogi daban-daban da yawa kuma duk annabi ya koyar da su to in har ka iya sigar tahiya din da yawa dan ka nawwa'a wannan wannan ya fi kamala ga sunna kama da ka tsakaita akan ɗaya dan ita ka iya wannan ba laifi ne tun da ya dai tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yi wannan <clears throat> za mu dakata nan sai sati na gaba insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in بسم rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهج إلى الدين wanda ya ce bayan gaisuwa na ji wani dan shi'a ya gaya min wani babban malami a kano ya ce ibn taimiyya ya ce yakin sifin da aliyu ibn abi talib ya yi ba abinda ya ƙara wa musulunci banda sharri ya ce a duba littafin minhajis sunna juz'i na takwas shafi na 143 sannan ya ce ibn taimiyya ya ce musulunci bai ɗaukaka ba lokacin halifancin ali akwai kawai fitina ce ali ya afkar tsakanin musulmi sannan makiya musulmi da musulunci ba abinda ya dame su don ba su sami tsangwama ba daga gare shi hankalinsu kwance yake shi ma min hajji suna juz'i na 17 to kamar yadda muka sha faɗa galibi masu irin wannan tuhunce-tuhuncen ba wai min hajji sunna suka bi ba babu wanda zai rike min hajji sunna daga cikinsu ya ɗauko magana wasu ma ba su taɓa ganin littafin min hajji sunna na ibn taymiyyah ɗin ba an samu wani makiyin sunna daga cikin daga ƙasar larabawa ya rubuta wani littafi guda ɗaya mujalladi ɗaya yana zage-zage da sukan ibn taimiyya shi ne wani ya kwaso shi ya jeho musu shi nan shi ne suke ta fasin da shi a wannan abu kai ma wannan a bama wannan wannan protestant wannan a san masa aro a duk abin da za su ɗauko na a ciki suke ɗaukowa amma da ƙarshe ba za su gaya maka shi asalin littafin da suka ɗauko a ciki ba sai su ce ka duba minhajus sunna kamar shi ya duba shi ba ko bai duba ba sai ce kai ka duba kuma ba haka ba ne waɗannan maganganu a kamar da wanda ya san littafin shi wannan mutum wanda ya yi yana zagin ibn taimiyya cewa ibn taimiyya nasibi ne wato ibn taimiyya makiyin ahalil baiti ne da abinda suke so su tabbatar ibn taimiyya baya san na ali da zurriyarsa yana kin abinda suke so su tabbatar kenan to shi kuma littafin manhajin sunna ibn taimiyya ya rubuta shi ne domin ba wa sauran sahabbai manya-manya kariya daga aƙidar da ibn tahir al-hilli ya rubuta a cikin littafin sa minhajul karama a ciki ya zargi sahabban annabi musamman abubakar da umar da usman ya zarge su da zalunci ya zarge su da keta da munafici da cin amana haka ibn taimiyya ya rubuta wannan littafin dan ya mayar masa da martani ya kare martabar waɗannan sahabbai guda uku da sauran sahabbai da yake suka ba wai ya rubuta shi bane domin bayanin falalar sayyidina ali ko falalar sahabbai a ce maimakon ya faɗi sanar sa'ada ali shi yana faɗar san haka ba wai dan wannan bane kuma kowa ya sani littafin raddi ya sha babban da littafin da zaka rubuta shi dan ta'silin wata mas'ala wannan duk masu karatu wayayyu ba ba ba gidadawa ba duk sun san wannan akwai bambanci tsakanin ta'sil da raddi idan ta'sil zaka yi to komai ya kamata kawo tushensa da asalinsa da yadda yake amma in raddi za ka yi iya gabar da aka taɓo aka yi rashin mutunci a ciki iya ita za ka yi raddi to a wajen raddi akwai abin da ake kira ilzamul khasmi wato ka shaƙo wuyan abokin husuma da wani abu da ya yarda da shi sai ka kawo masa wani abu da ya yarda da shi domin in ya yarda da wannan abun to wanda yana rushe hujjarsa kuma da yake kokarin kafawa shine ake kira ilzami wanda yana ɗaya daga cikin hanya ta kayar da abokin husuma a lokacin da kuke tattaunawa akan wata matsala wanda malaman jadal sun san wannan ibnu taymiya a cikin minhajus sunna a cikin wannan shafin da ya bayar yana magana akan yana raddi akan abin da shi dan shi'ar ya kawo na cewa sayyidina ali ya san gaibi ya san duk abin da zai wakana da wanda bai wakana ba da wanda zai wakana da wanda ya wakana da wanda in zai wakana ya zai wakana kamar yadda dai suke faɗa duk a imma su cewa duk wani imma duk wani imam daga cikin a imma yana da wannan sifa cewa ya san ya san gaibu ya san abin da ya wuce da abin da zai zo da abin da bai zo ba in ya zo ya zai zo to yana raddi a kan wannan to a cikin raddin da yake masa yake cewa da a ce sayyidina ali ya san abin da zai wakana to da ba zai yi fada da mutanen sham ba da ba zai rukuma da mutanen sayyidina muawiya ba tunda shi a tunaninsa kuma mun faɗa a wannan mimbari cewa shi tunaninsa da ijtihadinsa cewa zai iya tabbatar da abin da ayyacin ta faɗa hatta tafiya ila amrillah zai iya jawo mutanen sham sai sun koma ga yi masa mubaya wanda ya zata daga ƙarshe aka zo aka zubar da jini mai yawa al'umma ta fitinu sannan waɗanda suke makiya musulunci suka ta amfani da wannan damar wanda har ƙarshe al'amarin ma ya kai ga kashe sayyidina Ali din shi kansa kuma duk a dalilin wannan rikingimun ne wannan ita ce fitina da ake magana to shi ne yake cewa da a ce sayyidina ali ya san abin da zai faru ba wai ya ce ya haifar da sharri ba cewa da ya san abin da zai faru na faɗa tsakaninsa da mutanen sham na sharri da fitina to da bai yi ba domin ya bar sayyidina mu'awiya a matsayin shugaba gwamna a sham shi ya fi alkhairi sama da wannan ya ƙasa da yi sannan abin da zai ke tsammanin zai faru na rashin kwanciyar hankali ko na fitina ko na sharri a ƙarƙashin tabbatar da ma'awiya bai kai abin da ya faru ba yayin da suka yi faɗa yayin da suka yi faɗa ai an zubar da jinin bayan Allah da yawa wanda duk kuma musulmi ne masu la ilaha illallah ba wanda zai ce wannan alheri ne ba wanda zai ce wannan alheri ne yace to kaga wannan alama ce da cikin bai san gaibu ba shi yasa daga baya yake nadama wannan ita ce abinda annabi ya faɗa abin nan Ibn taymiya ya faɗa nan kuma yake cewa ai ya ce yaƙin siffini da ali ya yi da abi talib wato ba abin da ya ƙara wa musulunci ban da sharri kun ji yadda na gaya muku maganan nan haka Ibn taymiya ya yi ta yadda shi kuma ya yanko ta kaga kamar sayyidina ali ya fito ne dan yi sharri to kuma haka Ibn taymiya yana nufin cewa da ya san abin da zai wakana na kashe-kashe na fitintunu ƙarƙashin wannan yakin da bai yi shi ba kuma ai kowa ya ji a tarihi sayyidina ali yana da dama da ya fita wannan yakin yana da dama fitarsa yakin jamal wanda kuma daga cikin hatta cikin ƴaƴansa akwai wanda suka kamar hasan sai da suka nuna masa cewa kai ya fita ya ga cewa a in ya fita zai iya cin nasara ƙarshe kuma abin sai zama ba ba haka ba to sannan magana ta biyu da yake cewa ibnu taymiya ya ce a ah, musulunci bai ɗaukaka ba lokacin halifancin ali kawai fitina ce ali ya aukar ba inda ibnu taymiya ce kawai fitina ce ali ya aukar ƙarya yake yi in ka je ka duba shafin ba inda yace ce kawai fitina ya aukar abinda yake faɗa a zamanin halifancin sayyidina ali kun san duk yaƙe-yaƙe da ake yi na shigo da wasu ƙasashe cikin musulunci dakata su kai sai faɗace-faɗacen da suka rika gudana tsakanin musulmi aka samu faɗa tsakanin abin nan ɓangaren aisha radiyallahu anha da talha ibn ubaidillah da zubair ibn al wanda suka fito daga makka za su nufi basra aka samu faɗa tsakanin mutanen sayyidina ali da su aka zubar da jini wanda a dalilin wannan faɗan talha ibn ubaidillah ya bar duniya aka kashe shi aka kashe zubair ibn al a dalilin wannan faɗan aka zubar da jini mutane masu yawa wanda wanda wasu shaidanu suka yi amfani da wanda mun yi kisar anan inda ba ba, ba zirarewa take ba mun faɗi ya aka yi abin ma ya faru shin sayyidina ali da aisha sun su su yakin ne koko a wasu ne suka zuzuta wutar yakin to kaga anan yakin sharri ne yakin fitina ce amma cewa ali ne ya aukar da shi wannan kuma ba gaskiya bane mun faɗi abinda shi kansa ibnu taymiya yake faɗa don haka kaga sai an gyara maganar yadda za ta nuna bacin wanda shi goma wanda yake magana ba yana maganar abin da ya faru a zamanin sayyidina ali ba shine ya faru a zamanin sayyidina abubakar da usman da umar umar da usman ba a zamanin sayyidina abubakar an tafi an je yaƙi ruma ga yaƙin rumawa an yaƙi waɗanda suka yi ridda an yaƙi waɗanda suka hana zakka kaga duk wannan yaƙi ne da zai tabbatar da musulunci ya ƙara kafa shi haka ne ko ba haka bane a zamanin na Umar an karya dauloli guda biyu manya-manya an karya daular Rumawa an karya daular Farisawa duk gaba ɗaya sun zo sun miƙa wuya lillahi rabbil alamin wannan alkhairi kuma alkhairi bane a zamanin na Usman an samu futuhat har zuwa wasu kasashe irin su Masar da sauransu duk musulunci ya kai can lokacin na Ali sai zo ya samu daular musulunci an shiga wani hali saboda waɗannan 'yan tawaye da suka fito suka ce sai na Usman ya tsige kansa ƙarshe suka kashe shi sannan kuma saba'iya mutanen abdullahi bin saba suka zara takobin su ma suka shiga yaƙar idun musulmi wanda a dalilin haka komai ya tsaya cik sai faɗa na cikin gida to idan Allah za ka kwatanta wannan lokacin da waɗancan lokuta da suka gabata a nan ana faɗar tarihi ne sai na Ali ya zo ya samu kanshi cikin wani rugun tsumi ne ba shi ya saba samar wa kansa wannan ba amma ba za ka kasa faɗar kuma abin da ya faru ba ai kowa ya sani a karanta tarihi mana ai haka yake abu ne a fili kuma shi tarihi haka yake baya canzuwa abu ya riga ya faru ya faru baka isa ka canza shi ba ka ce bai faru ba haka ya faru a zamanin sayyidina Umar da Usman an shiga an an yaƙe yaƙe an shigo da ƙasashe daban-daban a cikin hauzar musulunci amma a zamanin sayyidina Ali saboda fitintunin da ya samu na cikin gida sun hana a samu wannan don haka makiya a wannan lokacin sun miƙe ƙafa domin sun yi ta amfani da waɗancan miyagu wajen zuzuta wutar fitina wannan ne abin da ibnu taymiya yake faɗa wannan ba gaskiya bace in mutum ce ba gaskiya bace sai dai gaba ɗaya ya sa ruwa ya wanke tarihin gaba ɗaya a daina karantawa amma abin da yake akwai kenan kuma anan ibnu taymiya ba ya faɗa bane dan ya kushe sayyidina ali sai dan ya nuna wa yan shi'a da suke zagin sayyidina umar abin nan abubakar da umar da usman cewa dan me za su zage shi bayan ga abin da ya faru a zamaninsu wanda kuma yadda yana nuna falalarsu da ɗaukakarsu da darajar da Allah ya musu abin da ya faru na futuhat a zamanin sayyidina Umar bai faru ba a zamanin sayyidina Abubakar amma nan baya shi yake nuna cewa zamanin uh, sayyidina Abubakar uh, sayyidina Umar ya fi sayyidina Abubakar ba ba shi yake nuna haka ba domin sayyidina Abubakar bai samu damar da sayyidina Umar ya samu ba sayyidina Abubakar yana hawa wani bangare na na kasar musulmi suka balle suka ce su daman dan annabi suke yi don haka yanzu tunda babu shi ba wani kuma wanda za su sake bi wasu wasu ma suka fito suka ce su annabawa ne su ma al-aswadul ansi da musailamatul kazzab suka ce su ma annabawa ne don kowa ya tafi da annabinsa shi da kabilarsa suna da annabinsu su ma laraba su tafi da nasu sauran quraisha ko mudar su ma su tafi da nasu annabin kaga dole sai da abubakar ya tashi ya kokarin yadda zai ladabtar da waɗannan in ba haka ba za su kawo masa matsala a cikin mulkinsa sannan ko bai yi tsawon rai ba alifancin sa bace shekara biyu da 'yan watanni sabanin sayyidina umar wanda ya dau shekaru sannan bai zo ya samu irin wannan kalubalen ba kaga dole ne ya samu wata cikakkiyar dama na ta ƙoƙarin shigo da sauran maguzawa cikin musulunci shi yasa lokacin da ya yi abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya mafarki wanda ke cikin falalar sayyidina Umar ya mafarki cewa ga wata ganan ya jawo ruwa sai ya bawa sayyidina Abubakar ya ce wa kana fi naz'ihi da'f shi a cikin jansa akwai rauni wallahu yaghfiru lahu fa akhadhaha Umar fastahalat gharban falam ara abqariyan yafri faryahu da Umar ya karɓi gugar sai ta zama wata tafkekiyar guga yace bai taba game gudanar da abu ba mai zarangwanar gudanar da abu kamar umar malamai suka ce anan ishara ce zuwa ga khalifancin umar abubakar da na umar lokacin khalifancin abubakar an samu rauni saboda waɗanda mutane suka ta yarda shi yasa ya ce fa kana fi naz'ihi da'fun a zamanin sayyidina umar kuma babu wannan don haka wannan guga fasahalat gharban al-gharb shine ad-dalul kabir sai zama katuwar guga don haka ya samu damar gudanar da siyasarsa cikin hikima da kuma cikin wato hazm wannan shine abin da ibnu taymiya yake ya kiyastawa da zamanin kuma sayyidina ali shi ma kuma aka zo aka samu fitintunu wanda arna suka bi kafa suka yi abin da suke so ba dan sayyidina ali ya zabi wannan ba amma wannan shine abin da ya faru saboda haka ka zo ka ce wai ya ce ya aukar da fitina wannan ƙarya ake masa a duba shafin da ya faɗa haka ne ya yi maganar amma ba yadda shi mai in haka shi wancan malamin ya faɗa to shi ma an ha'ince shi an ciro masa ba daidai ba shi kuma ba ba iya komawa asalin sannan wannan yake cewa ya hukuncin yan shi'a da suke idan suka zo ta da ikama sai su ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa ashhadu anna aliyan waliyullah a kiran sallah ma suna faɗa ba kama ba dole yana cikin ƙare-ƙare inda a ce ma iya ɗan haka aka tsaya a duk da da sauki to abin ma ya fi haka ai girma kuma ka ce ashadu anna aliyan waliyullah shi kaɗai ne waliyullah ai ko su shi an sun yarda sauran sauran a'imman ma ai duk waliyullah to dan me sai ali kaga ali shi ba shi ya koyar da wannan ba kawai dai wasu ne dai yan taratsi kawai sai wanda da yake cewa don Allah malam a jawo hankalin yan uwa harka ce ta siyasa su can su ma Iran din ba da su aka hada baki aka kai wa Taliban hari ba har ma kafafa suke da wannan idan Amerika ta dan zungure su ce ba mu muka taimaka muku ba dan mu ba za ku iya kare yan Taliban ne haka nan a Iraki mu muka taimaka muku mun ba ku logistic support a jaridun su su yi ta buga wannan shugabannin suna fitowa suna faɗan wannan wani harkar siyasa ce ta su ina ruwan ba mu saboda haka kai da kar kai ta aibanta ka je kai ta yi in kun haɗi can a lahira kwa warware wannan ce ina tambaya akan wani malami mai suna da ta Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti menene aqidarsa da wasu littafansa saboda ni ɗalibin ilimi ne na samu a cikin wani littafin sa mai suna as-salafiyatu marhalatu zamaniyatu mubaraka la madhhabun islami yana neman ya kafarta ibn taymiya akan wasu mas'aloli da yace ibn taymiya ya wuce gona da iri na falsafa da mantiki ta biyu yace fassarar wannan baitin wanda da wanda yayi shi maqamun nubuwati fi barzakin fuqar rasul wa dunal wali to muhammad sa'id ramadan al-buti yana nan da ransa mutumin siriya ne a cikin mutanen siriya amma yana cikin yan bid'a a siriya wanda ya sha karawa da nasiruddin al-albani kuma su suka yi ma kutun-kutun aka korin albani daga siriya ya koma jordan waɗannan bayan sun yi don suna da haɗin kai da gwamnati sosai bayan sun haɗa kai da gwamnati sosai an ɗaura albani wata shida a kurkuku sannan aka ɗauke shi aka jefa shi boda sai dai wata shida a boda a rasa ƙasar da zai shiga da ƙarshe jordan suka ce shigo ƙasar jordan aka ba shi dama akwai ministan aukaf ministan waƙafi wanda ake kira abu malik sunan shi ibrahim shakara dr ibrahim shakara a lokacin shine shine minista na al'aukaf cikin almajiran albanin ne ya je samu sarki husaini mai rasuwa ya ce wannan malaminsa ne gashi nan aboda wajen wata shida an rasa bashi wato wannan zai nuna maka yadda malamai na allah suke shan wahala an rasa ma kasar da ta yadda ya shiga da haka ni ka ne malamina ne a bashi ya shigo jodan aka ce to an yadda ya shigo amma da sharadi kada ya rika haduwa wato su zauna da mutum sama da biyu kaga kaga ba zai karantar ba sama da biyu don haka aka zo aka kafa a jikin kofar gidansa cewa bai halatta mutum sama da biyu su shiga ba to amma dai daga karshe dokar ta yi sanyi har ma lokacin da abu ishaq alhuwaini ya je ziyararsa a shekarar 1987 hijira 1407 lokacin ya ce muka yi zuga muka tafi gidansa ya kira mu ci abinci gidansa ya ce lokacin da na zo za mu shiga na ce ah. muka shiga sai nake ce ah, malam na ga a kofar gidanka an kafe wani signboard an ce sama da mutum biyu ba za su shigo ba gashi kuma yanzu mu da yawa a cikin gidanka ya ce to ai biyu biyu ko shigo ba gaba ɗaya ko shigo ba da biyu biyu biyu <laughs> to shi wannan Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti yana daga cikin waɗanda suka yi ta wannan kulle kulle dan bid'a ne cikakke Eh, wanda bai san shi ba zai zaci kamar sunna ne amma dan bid'a ne kuma wannan as-salafiyatu marhalatu zamaniyya mubaraka la mazhabul islami so yake raddi ga su albani din da sauran waɗanda suke tare da shi don haka isu ibnu taymiya daman ai dole ba zai ba kyale su ba dole ne ya sanya zai musu sharri akwai akwai zaman da suka yi da da albani suka yi munazara kat ya kai shi karshe tana nan a cikin littafin muhammad muhammad muhammad eid al-abbasi mai suna a ta'assubul madhhabi bid'atu ta'assubul madhhabi ya kawo munazara gaba ɗaya da suka yi da albani a cikinta kwanaki can bara waccan ne ina jin an taɓa wasu 'yan bida sun yi taro suka ba shi kyautar wanda ya fi kowa san manzan Allah to kaga kaga wannan ai in ba ɗan bida ba zai wannan fi sabila san manzan Allah wani abu ne da har ka zo wai an karama kai kafa kowa san manzan Allah kuma kana zaune ana cewa kai kafa kowa san manzan Allah zo a baka wani dunkulallen abu ka daga kana kuka wai kai kafa kowa san manzan Allah akwai akwai wani bawan Allah da yake magana akan ziyarar asibiti ziyarar asibiti ga musulmi ke cewa shi ma'aikacin asibiti ne kuma yana ganin yadda kiristoci suke yawan kai ziyara asibiti suna ta taimaka marasa lafiya amma da wuya kaga musulmi sun zo sun irin wannan taimakon wanda hatta ja waɗanda suke ba musulmi a waɗanda suke musulmi suna ganin kamar wanda ba musulmi ma sun fi sausayi saboda haka sun fi son taimakawa wanda yake cikin wani hali ce to kaga wannan sakacinmu ne domin ana kawo mutane daga ƙauye wani bai karatu sosai ba wannan ɗan taimakon da za a je a bashi ɗan kuli-kuli da garin kwaki da waye wani wallahi ya kamata a ce a cikin tafiya ta musulmi an samu irin wasu ƙungiyoyi waɗanda su kuma aikin su kenan amma su shigar da harkar da'awa a ƙarƙashi in sun je sun kai taimakon kuma su yi musu wa'azi su nuna musu muhimmancin sallah kada su bari sallah tana wuce su kuma a koya musu yadda mara lafiya kamata ya sallah sannan ana ƙara ba su haƙuri ana lallashin su don su zama sun sa Allah a zuciyarsu kada ka san wani in ya kamu da wata rashin lafiyar sai ya dawo har amma ubangijin sai ke jin haushi ya shi ya dora masa wannan to kaga wannan duk yana buƙatar a samu waɗanda za su kokarin taimakawa marasa lafiya su ganar da su bai kamata a ce waɗanda ba ba musulmi ba su suna irin wannan kai musulmi kuma ka zira ido sai na umar yana cewa a'udhu billahi min ajzi thiqat Allah ka tsare ni daga gajiyawar waɗanda ke da dama kuna da dama amma ku nuna gajiyawa ku nuna kasawa ku wanda yafi komai yafi komai abin nan aibi walam ara fi uyubin nasi aiban ka naqsil ajizina ka naqsil qadirina ala tamami kamar da abu mutanabbi yake faɗa mutumin da mutanen da su yin abu chip chip amma su yadda ya kamata shi bai ga aibin da ya kai wannan ba wanda ba zai iya wannan ba da amma da zai iya kuma ya ki yace aibin da fi kowanne aibi kenan saboda haka yana da kyau mutane da Allah a yunkura sai wanda yake magana akan sha'anin yawaitar zawarawa da 'yan mata shi kullum abin ƙara yawa yake yi 'yan mata ga sunan da yawa sun rasa mijin aure sannan kuma ga zaura na ƙara shigowa su ma to kaga to wannan yana ɗaya daga cikin alamomin tashin alkiyama da annabi ya ambata cewa mata za su yi yawa hatta ta kulli mar'atul wahida 50 qayyiman hatta kulli qayyim alwahid 50 imra'a to har yanzu mace hamsin mutum ɗaya ke kula da su an samu wato zawarawa da 'yan mata gashi nan a su duk kuma ba mai kula da su sai shi kaɗai yau suna arba'in waccan auren ta mutu ta dawo su zama da ɗaya jibi waccan ma na ta mutu ta dawo su zama da biyu haka to wani alama ce ta shashin kiyama kuma ya kamata dai a musulmi su san yadda ya kamata su yi wajen ta'amuli da 'ya'yansu musamman 'ya'ya mata ka ga yarinya ta balaga ta balaga ta balaga kamar da ke cewa ta balaga har ta zama balangu <laughs> amma ya ƙi mata aure ya ƙi mata aure wai sai ta gama jami'a ta samu digiri ta yi bautar ƙasa wani ma ya ce sai ta samu aiki to kafin ta kai wannan marhalar ta kai wani matsayin da kowa kuma baya son aurenta saboda haka sai ta fito ta zama anisa ga ta nan dai kowa yana kyankyamin ya aure ta gani yake in ya aure ta sarrafa shi za ta ba za ta yi masa da'a ba shi kuma uban yana cewa ai in ta samu certificate saboda ko da wunji ta yi mata wulaƙanci, sai ta nemi aiki to kaga shi har ko har kullum baya kyakkyawan zato ga rayuwar yarsa tunaninsa yarsa za ta shiga matsala bai san kuma shi ƙara sa ta matsala yake yi ba yayin da yake ingi za ta cewa kar ta yi aure sai ta gama university ta gama NYC sai ma ta samu aiki sannan ta yi aure ƙara jefa yarsa yake cikin matsala shi kuma yana nan da matansa a gida ya hana yarsa aure wata yarinya yarinyar zaka samu wallahi auren take so wallahi akwai wadda ayi wallahi su muka yi ta lallashinta ta ce sai ta yi wa uban nan nata bore saboda ya ƙi mata aure in ka ganta sai ka ci 'ya'yanta hudu amma taɓa aure ba duk wani wanda ya zo yana son ta duk albarkarsa da kirkinsa sai kore shi ya ce ni ba yanzu ta za ta yi aure ba sai ta gama university don haka ita kuma saboda abin ya dame ta university ma ta fita daga zuciyarta don haka ta yi ta faduwa tana daukan kari over ƙarshe ma tana tana baya tana tana tana ci baya shi yana tana can ta kusa gama ita kuma hanzu tana da 100 to irin wannan tana faruwa ƙarshe idan 'ya'yan suka matsa sai ka ga dole iyayen su haƙura to irin wannan in ta faru yarinya tana son aure ta samu kuma wanda zai aure ta in ba ta samu wanda zai aure ta ba to ba yadda za ka yi sai ka tura ta makaranta wasu ana tura su makaranta ne don ba su da wanda zai aure su to zauna gida su dame ka sai ka makarantar to amma ta samu wanda zai aure ta kuma mutumin na ya dace amma ka kore shi wannan bai dace ba eh maqamun nubuwati fi barzakhin fawqar rasuli wa dunal wali cewa muqamin annabci wanda mun sha sa lokacin da muka yi karatun wannan magana ce ta gulatu sufiya wanda suka zurfafa cikin sha'anin sufanci har suka wuce iyaka suna cewa matsayin annabi ko matsayin annabci a barzak a rayuwar barzaku to sama yake da ya ɗanɗara manzo kaɗan amma bai kai waliyi ba kaga waliyi shine sama kenan waliyi sai sai annabi sai manzo wato su sun juyar da abu kaga a ka'ida manzo sama sai annabi sai wali to so sai suka ce mukamin nubuwa matsayin annabta a barzahu ya dan dara manzo amma bai kai wali ba kaga kenan wali farko sai shi sai annabci sai kuma sun juya abin sama ta koma ƙasa ina ga sai a hakuri da abin da ya samu abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa